iyayen sun baro garin tun kafin a haife shi aka haife shi a garin alkahira ya nan ya taso nan ya karatu ya daga cikin ɗaliban da suka lazimci zama da malam ibn hajar ya zauna da shi zama na ban mamaki kamar yadda da kanshi yake ba da labarin karanta tarihin shi da rubuta da kanshi a cikin littafin abdu'ul lamar fi a ayanil karni tasai littafin tarihi na imam sakhawi wanda tarajim ne kamar yadda siru alamin nubala take to a ciki ya yi wa kanshi tarihin kanshi ya tsawaita wajen shafi talatin a ciki yana ba da labarin cewa daga cikin abin da ya taimake shi wajen zama da ibn hajarin shine suna da makwabtaka da juna ga gidan shi ga makaranta da haka baya misin duk wani karatu ta kai ma lokacin da ma idan za a fara karatu idan malamin bai gan shi ba sai ce yi marmaza a je a kira shi da ka dilita fannin ibn hajar da kake ganin su da manya da kanana babu wanda sakawi bai koye shi a gaban malamin ba irin su fatuhul bari irin su tahdhibu tahdhib duk manyan nan an biya mai su wani ma da su ɗaya bayan haka kuma da malamin ya rasu ya yi yawo a duniya ƙasar yaman ƙasar makka ƙasar dimashq bagdad duk inda malamai suke sai da ya shiga garuruwa ya je makka ba ɗaya ba ba biyu ba da ƙasar madina ƙarke ma dai a madina ya rasu ya yi yawo ya karanci abubuwa da ilmomi mabambanta Allah ya mushi buɗi wanda gaskiya duna munazi za a iya cewa a bayan ibn hajarin babu wani malamin da ya san hadithi a wannan zamanin irinsa da haka malamin tarihi ne malamin hadithi ne malamin jarhuwar ta'adil ne ƙwararren malami ne littafan shi suna shaida haka musamman littafin almakasirin hasana na sharhin ainihin wato bin nan muqaddimatu salah da abin nan na hadisai masu rauni da abin nan da makamantar a taqid wal idah ala muqaddimat ibn salahi da makamantar littafai a tankai amin uh, fatuhul mughith nake so in ce fatuhul mughith ala alfiyatul hadith sharhin alfiya ta iraki da yayi da littafai da dama da kuma littafi musamman na al-dawul uh, lami wanda ana buga shi a yanzu a mujalladi goma littafi ne mai matukar uh, kima da nuna cewa lalle al-imamu sakhawi ya san abin da yake wajen tattara tarihohin mutane kamar ci gaba ne akan na malamin shi ad kamina na ibn hajar yana magana akan fi ayan al-mi'at thamina wanda suka rasu a karni na takwas ibn ya yi saboda shi ibn hajar shi ma ya rasu ne a karni na ainihin wato tara shekara ta 827 ya rasu kaga amin da 57 to rayuwar shi a cikin wancan karnin ya kadanci sai ya yi karnin baya shi kuma sahawi da sai karnin da malamin na shi rayu alƙarnar tasa to bayan su kuma sai al'imamu shaukani shine mai albadurar tale le tarajimin man adal karnin tasa da kaltafai ne guda uku wannan karni na bakwai sai kuma karni na takwas ah, ah, karni na takwas amin da karni na tara da kuma man adal karnin tasa har zuwa zamanin shi alimamu imamu shaukani da sai dai abin nan abin nan akwai mulahaza da ya kamata mu yi anan kan mu ce al sakawi Allah ya mishi wata jarabawa wadda Allah yake mutane shi ne malami ne wanda yake da mugu hasada Allah ya gafarta mishi baya so ya ga wani malami kusa da shi wannan kuma ya bayyana karara a cikin musamman addu'ul lamin wannan magana jama'a hakika ce yasa kawai ake faɗanta tsakani da Allah hakika ce idan ka kalli tarihin da yawa kanshi ya tsawaita fiye da shafi talatin ya tarihin asalin shi da garinsu da suwaye iyayen shi da malaman shi da da ya koya ya fara kawo kuma magana ta yabo da aka faɗa a kan shi malaman shi sun yabe shi ah, abokan shi sun yabe shi almajiran shi sun yabe shi duk sun mushi waƙa sai da ya kawo ina fata mun gane wannan da ya zo ƙarke sai ce to amma na fi kowa sanin kaina ban ce ba ni da aibi ba ai Allah ya ɓoye aibobina amma mutanen da ya zamani da su a ƙaran idan ya zo su baya musu haka ma'ana da ya kamata su ma ya faɗi wanda suka yabe su ba baya faɗa sai da wanda suka aibata su da wanda suka kyare su da kuma duk wata hasana ta su sai yayi akalla kawo shakka game da ita daga cikin misalai shine in ka dauka kamar misali al-Imam al-Maqrizi wanda Maqrizi na gaba da shi a karatu Maqrizi sa'an malamin su ne Ibn Hajar yanzu tarihin Maqrizi mai littafin abin nan kenan as-suluk fi ma'rifatu duwalil muluk ya soke shi yace ya waza'ama annahu qara'a ala fulani wa fulani yace wallahu a'lam irin akwai tuhuma kamar ƙarya ce kenan idan ka zo ka ɗauka abin nan wanda suka fi gaba da shi shine burhanuddin al-baqai mai littafin tambihul ghabi ala takfir ibn arabi wanda baqai laifin da baqai yema ibnu da yema sakawi shine ibnu hajirin ya jawo shi a cikin laifin da yake kenan sai dai faɗa ƙarara yace baya cikin ɗaliban ilimi na a zo a gani amma dai malamin mu ya jawo shi a jika sai shiga cikin manya ya faɗi ƙarara a cikin tarihin shi ya mai kata-kata da al'imamu shaukani ya zo a cikin badar tsari sai da ya karyata wannan magana saboda sahawi ya ce ba abin da ya sani littafan shi suna gwada cewa bai san komai ba sai shaukani ya ce a littafan shi suna gwada cewa magana ka ƙarya ce haka ya ce ya ce bal kutubu ta dullu ala ghalatik littafan shi na nuna cewa abin da ka faɗa ba daidai ba ne yace ai ma ya ɗauko ta matsala ta faru da ta ce mas'alar ya rubuta tafsiri na alqur'ani sai yawaita kawo maganganu daga ahlul kitabi sai malamai suka mai inkari akai ta fitina akan haka da kuma wannan matsalar ta kafirta ibnu arabi a tsa'i wannan mai fusul hikam su sahawi suka musa cewa ƙarya yake ba kafiri bane malai ba su kafirta shi wannan zindikin ba da ya ya tabbatar da kafircin shi sai safawi ya fito shi kuma ya mai raddi a rubuce cewa karya yake alal akthar dai a ce ba mutumin kirki bane kuma me ma na wani kafarta wanda ya shuɗe amfanin me zai maka irin wannan maganganu. ya faɗi maganganu munana akan shi to a wurin da yake ba da labarin shi sai yake cewa da ya je kasan makka ya shiga cikin rundunar musulunci an je an yi jihadi da shi a ƙasa kaza sai ce wallahu a'lamu bi niyyati <laughs> saboda kawa matuƙa jama'a wa za haka ya faɗa billab zai ce wallahu a'lamu bin Allah ya sani ko da ikhlasi yake ko ganima ya je nema so irin wannan suna nan da yawa a cikin rubuce-rubucen al-Imam musamman al-Badr al akwai Sibt ibn Hajar ibn Hajar ya ba wani jikansa da ya rike shi karamin yaro ne haka amma sai Allah ya mushi baiwa ya zama malami shi ma da tarihin shi haka ya dinga sukan shi ya dinga sukan shi ya dinga sukan shi har suka ta kaima yana sukan wasa na raha da suke yi da malamin irin na jiga da kaka cewa ya ma rena musu malami ya rena ibn hajar to in kana so kuma ka ga adhamin kulli hadha wa amr ka duba tarihin da yawa suyudi kwandala ba za ka sai suyudi ban ka karanta tarihin da abin nan ya mushi ga tarihin da sakawu yamma yamma ai mamu suyudi a cikin abdullah mai ba za ka sai suyudi naira 100 ba na ranzi da Allah duk wata falala ta suudi sai da ya lalata gaba daya sirrin rikicinsu da suyuti abubuwa guda uku ne malamai suka ce na farko suyuti ya yi ayin cewa shi mujtahidi ne mutlak ya fito ya faɗi wannan ya ce alhamdulillahi Allah ya ba shi ilimin da shi mujtahidi ne ba a fanni ɗaya ba su kuma safawi suka ga ina yaushe zai wannan iddiyayin suna nan ke dinga tuhumar shi da cewa mafiyo littafan shi ma na sata ne littafan mutane ne yake sa sunan shi a sannan suyuti bai riski ibn hajarin a matsayin ɗalibi da malami ba amma yana danganta kanshi da ibnu hajarin dangantawa da su sahawi suna ganin mu ne fa muka zauna da shi shekara sama da ashirin kai ka zo ka ce kai naka ne sai kuma masail da suka faru akan bambancin fatawoyi da suka samu junansu duk in ka ji akwai rigima da ta faru na karantarwa da aka sa shi sahawi a wata makaranta darul hadith daga baya aka cire shi aka haɗa kai da 'ya'yan mutumin da ya bar gadon makaranta aka cire shi aka sa suyuti ka ji yana ta yawan ishara akan ta cewa da makarantar da muka fara karantawa aka cire mu aka sa wasu wanda ba su san abin da suke yi yana irin wannan maganganun haka kullum a cikin maganganun shi to shine hayo suka zo suka yi junan su raddi a littafai akwai akwai sakawi yayi littafi al-i'lan ala man dhamma tarikh shi kuma shi suyuti ya mishi alkawi ala dimagi sakawu. <laughs> ya mushi lalas akan kwakwalwar shi wai ya haukace bara a gyara mai kwakwalwar shi haka suka yi juna junansu domin shi ma su yi fa jama'a kar mu ɗauka wai su yi shi ma wani wali ne baya ga wannan rigimar da suke da limamu sahawi yana rigima kuma da sauran malaman zamanin shi rigima ta kai rigima har sai da ya ce shi wallahi da ba dan ayoyin da suke cewa duk wanda ya san ilimi ya ɓoye ya shiga uku ba da ma daina karantawa saboda bala'i ya mai yawa ya haɗa faɗa da malamai da yawa jama'a daga cikin abokan faɗan shi shahararru akwai al-imamul qastalani mai sharhin bukhari mai irshadu sari sharhin bukhari ya yi faɗa da shi ba kankani ba haka akwai ainihin wani al-burhan al-karki to sai kuma wannan faɗan da suka dinga yi da shi da al-imamu sakhawi shekara wajen ashirin suna wannan fitina duk wannan yana nuna maka cewa duniya wal ayyamu duwalun ne kawai musamman aka samu mutane wani bai san ya ga wani a kusa da shi bai san a ce ga wani sai shi yana so ya zama alfarisul wahid fil hulba ya zama shi kadai shine jarumin da ke cikin track na faɗa fada na irin yake ce mashi stage inda yake damba ko ko wrestling kuma kamantansu baya so ya ga wani zakara kuma ce to duk wanda ya zama haka akwai yiwuwar ya ta fitina da ƴan uwansa da sauransu a karke abin da ke so in ce jama'a shine waɗannan da mutane ya kamata mu san mutane ne ba mala'iku bane na farko ba kuma ma wasu a waliyai ba ne sa'annan su ba masa cikin salaf ba sa cikin salaf mutu akhiru ne irin mafi yawansu ba su ci shekara 500 da rasuwa ba ko kasa da haka haka al'imamul ashimuni mai sharhin ashimuni ala alfiyat ibn malik shi ma kawai bai kyale shi da ba kanshi ya ce raja Wajala ya shiga ya fita wata sadaka ma'asiyuti sun yi abokantaka da su sai ya ce litashabuhi ma fil ghafala saboda sun yi kama da juna a wajen wauta wal humq yace amma sai ce amma dai eh, ashimun ya dan fa hankali <laughs> to shi sa an kana karanta littafin eh, al-Imam imamu sakawi sai ka ba a hankali musamman wajen tarajimu na mutanen da za ka ga cewa ya yi zamani da su da zaran ka fara jin yana cewa waza ama yana cewa an haife shi lokaci kaza in fact a ƙarshen tarihin baƙa'i ba wallahi ya kasa cewa Allah ya ji kanshi duk in zo tarihi in wanda ya riga shi mutuwa ne zai faɗa ya mutu lokaci kaza an burne shi a wuri kaza Allah ya gafata mai amma a tarihin baƙa'i bai iya cewa Allah ya jikin ganshi sai kawai cewa Allah ya jirafce shi da cuta um, uh, hanta shi ta yi fata-fata kafin ya mutu wai ce wata fattakat hu kabla mautihi sun mata lailata kaza kaza kaza wasu liya alaihi as-sabiha wa dufina fi kaza kaza bai iya cewa Allah ya gafarta mai saboda akwai zaka ji warin hikidu to wannan kuma ɗabi'a ce kowa da wanda Allah yake jarabta shi amma ba ɗabi'a bace wanda yake wannan Allah gafarta musu gaba da domin eh, ta lalata kyan littafin duk inda za a faɗi littafin sahawi abdul lami sai an ambaci wannan maganganun saboda adalci kuma wannan shine abin da kullum muke faɗa jama'a tarihi ba yi da tausayi irin yadda mu muke cewa ko kuma irin adalci da yaran hausawa a san hausawa adalci a gunsu shine da abin da kai a kyale ka shine an maka adalci <laughs> to tarihi bai da wannan adalcin ko kuma kullum maimaitawa yake abin takaici shine yanzu wannan magana da muke fada da a ce imamu sakawi yana raye ko kuma yana da magoya baya a nan kusa da wannan magana za ta jawo wani bala'i rikici a nan kusa amma kaga ba wanda ya damu da bai da magoya baya ba shi da yan mazhabi ba yi da wakilan shi da yanzu wani ne wanda yake rayuwa a yanzu ko ya mutu kwanan nan kuma akwai su da yawa masu irin wannan matsalolin ran magana ta kawo kan kanshi aka ce ga irin matsalar shi shikenan sai a je a ce an zage shi to kuma duk da haka ba za a fasa fada ba jama'a sai dai ba ta kawo kai ba abinda muka sani amana ce ta abinda ka sani dole ka faɗa da haka isa eh, nake ƙara ce mana lalle mu dinga takamantan gama da abinda ainihin wato muke faɗi akwai mutane uku da ake cewa ana kwatanta su da juna a sakhawi wato dangane da nacewarsu ga malamansu da kuma yadda suka gaji iliminsu ko kuma suka zama kaman fotokofin malaman ne sahawi ga ibnu hajar ibnu al ga ibnu taimiyya na ukun su ne al’imamu nuruddin al ga malaminsa sa zainuddin Iraki. waɗannan dukansu kowa ya narke a cikin malamin shi da yadda da wuya ka ga shaksiyar sama bai iya saɓawa malamin duk wannan hayaniyar da sakhawi ya dinga yi ko baya saba wa malamin shi ibn hajar akan komai amma babu shakka jama'a malami ne kwararre kuma da shi da suyuti in ka ɗauke su kowa irin shi daban suyuti malami ne da ya hado tarkace iri daban-daban ya hada wuri guda komai da ruwan kan shi shi ko sahawi ya tsaya ne akan ilmomi uku zaka iya cewa hadisi tarihi da ilmin rijal in ka wuce wannan to ba shi da fadin ilimi ko kuma bai bautu masauran ba kamar yadda yake faɗa a tarihi na shi yake cewa ah, ibn hajirin ya musu tankiya akan cewa in dai suna so su iya hadisi ba sai sun jefar da duk wata harka daban ta wani ilimi sun kama hadisin shi kawai ya ce daga ciki shi yana daga cikin wanda suka yi haka ba wai bai da ilimi a wasu fannonin ba amma sai ya rage shagaltuwa da su ya zama shagaltuwarsa akan hadisi ne kawai sai Allah ya bashi wannan fatih babu shakka daga mutuwa imamu sakawi har yau ba a sake malamin da kuma za a ce mashi hafiz ba shi ɗin kaɗai shi ne za a iya cewa ya gaji wannan hafizantakar daga ibn hajar daga shi babu abin takaici shi kuma bai mutu ya ba wani malami kamar shi a bayan shi mana bai yayi wani ɗalibi da za a yi ɗagawa a ce ga ɗalibinsa almamu sakhawi ya rasu hijira da shekara 900 da shekara biyu kamar shekara biyar da shida kenan yanzu ya bar littattafai sama da littattafai 200 ba ya yi karatu a sama a gun malamai kamar yadda ya faɗa sama da mutum 200 ya shiga gari daban-daban wurin malamai sama da gari 80 duk da kan shi faɗi wannan ah, na daga cikin abin da yi wanda lil'asaf yanzu ba ma iya haka bayan ya zauna a gaban ibn hajjirin ya daɗe a gaban ibn hajjirin shekara wajen 21 da ibn hajjirin ya rasu bai ce to shi kenan ai mun riga mun gama koyon komai ba sai fara sabon koyon karatu tare da cewa kafar sai ibn hajarin yana da ijaza akan cewa shi ma zai iya karantarwa amma sai da ibn hajarin ya rasu ne sannan ya tashi ya tafi ya bar alkahira ya tafi kasar ainihin yaman daga yaman ya wuce kasar makka ya yi shekara wajen biyu a makka daga nan ya wuce bagdad ya dawo kasar sham ya sake dawowa garinsu ya yi ƙoƙarin ma haurawa ainihin nan magrib bai samu hali ba ya yi ta yawace yawacen duniya yana koyon karatu a gun malamai yana zaunawa da su yana jin karatukansu sannan ya dawo ya fara nashi karantawa da rubuce-rubuce kuma duk ta'athirin waɗannan fannonin ya bayyana a cikin rubuce-rubucen shi da karantawarsa Allah ya gafarta mashi in kana son kaka tarihin shi sai kuma littafin ko dai nashi littafin shine ad-daw'ul inda ya tarihin kanshi din fi ayan al-qarn tasi a cikin mujalladi na hudu ko kuma a littafin al tsale bi mahasin man garnet tasi na al a shaukani ya yayi tarihinsa sa a cikin ainihin wato littafi Allah ya gafarta musu gaba da a takaice akwai waka da yake yawan kawo ta wadda ita maza ya dora mai ita a mai hukunci yakan in yana tarihin ire-iren waɗannan da yake jan haushin su sai ya ce wai walillahi darwal ƙa'i alherin Allah ya kai ga mai faɗin cewa taqulu anal mamlu'u ilman wa hikmata. wa anna jami'an nasi ghayraka ah, wa anna jami'an nasi ghayraka jahil kana cewa kai kafi kowa ilimi kuma duk mutanen duniya in ba kai ba jahili sai ba da amsa shine waka yake cewa faman kana fa in kana nasi ghayruka alimu idan dai da gaske ne a cikin mutane babu wani malami sai kai wa man zallazi yaqdi bi annaka kamil ko bi annaka fadil a wata riwaya wa in kana ma fil nasi ghayruka alim fa man zallazi yaqdi bi annaka fadil inda gaske ne babu wani sai kai to waye gane cewa kai ka iya kai da kanka ne kai kai zirke dan muhammad ne kai ne malamin kanka kai kai kaura ne kenan ko kauran malam. wanda kai kake da kanka kai kake faɗan cewa ka iya in dai babu wanda ya sani sai kai ya aka aka san ka sani ko mun gane shine magana kana cewa babu malami sai kai kowa jahili ne to in dai da gaske ne kowa jahili ne kai kadai ne malami yaya aka yi aka san kai malami waye ya faɗa mutane cewa kai malami Allah ya gafarta musu malam yace ah, ذكر الحافظ السخاوي في هذا المقام تفصيلا حسنا الإمام السخاوي أولا بجرا شايفنا الأريبيو للآية أولا ورن سخاوي ياي بياني ياي ون تفصيلي من بن شعوة وجعل من كل ألفاظ الجرح والتعديل ست مراتب يسن يأينهن مرتبا الجرح والتعديل كواني يساس أمتاكي قراشد شدا وبينها bayanan mustahsanan ya musu bayani mai kyau mai ban sha'awa muhassalhu anna ta'dila ala sitti marati zaka iya takaitawa ka ce ta'dil mataki shida wa ilayka bayanuha bayanaha ga su. na farko maratibu alfadu maratibu maratibu alfadu ta'dil arfa'uha inda al-muhaddithina al-imam as-sakhawi yace mafi ɗaukakuwa daga cikinsu a wurin malaman hadithi ita ce alwasfu ma dalla alal a siffanta mutum da abin da yake nuna kaiwa matuƙa au ubbira anhu bi sigati af'ala ko a kawo da sigatu af'ala ta tafdi mithlu kama a ce awthaqun nas kaga af'alan awthaqun nas wa adbatun nas wa ilayhi almuntaha fi tathabbut duk wannan suna nuna kaiwa matuƙa wa yulhaqu bihi da cikin abinda za a ƙara a nan akwai in suka ce la'arifu lahu nadhiran fid dunya ban san wani irin shi ba a wajen hadda a duniyar nan martaba ta farko kenan mu kiyaye wannan na daga cikin abinda ya ƙara wanda sauran ba su kawo ba thaniyan na biyu thumma yalihi ka qawlihim sannan sai kuma fulanun Layus, yus'alu anhu wani ai ba a cewa komai game da shi ya haɗu thumma mata ta'akkada bi sifatin min sifati sai kuma ainihin abinda aka yi mishi tawkidi da wata siffa addalatu ala tawthiq wanda take nuna cewa an amince da shi kamar a ce thiqatin thiqatin kaga wannan tawkidi ne na biyu wa thiqatin thabtin wa aktharu ma wujida fihi qawl ibn uyayna an samu irin wannan mai yawa daga al-imam ibn uyayna sufyan dan uyayna yake cewa haddathana amr ibn dinari wa kana thiqatan thiqatan thiqatan ila an qalahu tis'a marrati sai da ya kai kafa tara wa yaqulu sakhawi sai sakhawi yace wa ka'annahu sakata lil qita'i nafsi ba wai taranta isa bane numfashin shi ne ya dauke sai ya shuru <laughs> da sai ya kai da sai ya kai hala 90 kenan ko amr ibn dinar kenan wanda maliku ya kirewa a gurin shi saboda yana bada karatu a tsaye wa min martaba almartabati qawl ibn sa'd fi shu'ba daga cikin wannan kuma akwai magana ibn sa'd da ya faɗa game da al-imam shu'ba abu bistab shu'bat ibn al-hajjaj yace thiqatun thabtun hujjatun sahibu hadith yace amintacce ne mai abin yadda ne tabbatacce ne hujja ne malamin hadisi na hudu thumma man farada bihi bi sighatin dalatin ala tawthiq sai kuma wanda aka faɗi kalma ɗaya wadda take nuna an amince da shi ka thiqatin au thabtin aw ka annahu mushaf cewa na kamar qur'ani gaskiya kamar ƙur'ani. ba canji ko ba shake aw hujjatin aw hujjatin aw imamin aw babitin, aw hafi sai ce wal hujjatu aqwa min thiqa in aka ce hujja to yafi thiqa nauyin ainihin wato aminci ta yadda za su yi saɓani za a iya rajjaha ainihin hujja akan fiqa qauluhum na biyar laysa bihi ba'su wa nabi da matsala aw la ba'sa bihi inda ghair ibn ma'in idan ya zama ba ibn ma'in ne yake faɗan wannan ba aw saduqun aw ma'munun aw khiyarul khalq ce ai mai gaskiya ne ma suka ce saduqun suna nufin mutumin da bai kai fiqa a wurin amincin hadda ba amma mai gaskiya ne kamar fiqa haka ma'munun haka khiyarul khalq waɗanda suke ainihin wato suna da gaskiya amma haddasu ta kai ba thumma ma ash'ara bil qurbi min at-tajrihi wa huwa adna al sai kuma na karke abin da zaka ji yana ba da ɗanɗano alamar cewa an karkata zuwa ga jarra hashin ba a ainihin karɓe shi kai tsaye ba ya ce irin wannan yana faruwa dan nuna ainihin tajrihi ne kuma shine mafi kasa fa qaulihim laysa bi ba'idin an as-sawab wani bai cika nisa daga gaskiya ba daga daidai ba shaykhun yurwa hadithu ana riwaya hadisin shi aw yu'tabaru bihi ana lura da shi aw shaykhun wasatun malami ne tsakatsaki aura rawan nasu anhu mutane na riwaya daga gare shi aw salihul hadithi aw yuktabu hadithu aw muqaribu da muqarabu da ana fada al hadith aw suwaylihun tasgirin salih au saduqun insha Allah saduq amma sai a allaka shi da mashi'a au arju Allah ba asbi ina fata idan bai da matsala wa nahu zalika aga irin wannan kalmar da zaran ka ji ta zaka ji isharun ne ba ko koda spare part ne zaka siya da wanda bakanik ya ce maka wannan original rannan kuma sai aka kawo to to wannan na gani bai da matsala insha Allah daga ja ka san cewa to ba irin wancan da aka ce original ba. ko da za ku je da bakanikin siyan kayan gyaran janareto eh, eh, eh, injiniya ya wannan fa ce ito wannan dan koriya ne yana da kyau alaji shi wannan fa wannan gare shi nan bambamin ba ma yawan amfani da shi gaskiya ba yi da kyau ne ce ah, insha Allah yana da kyau kasa abin sa'a ne kaga wannan shine ish'arun bi da'af ko ish'arun da kaji kai da kaji ka san babu waccan amincewar da aka samu a can hukuma hadhihi al-maratib qala as-sakhawi an hukmi hadhihi al-maratib sannan shi sakhawi yake magana yace thumma inna al-hukma fi ahli hadhihi al-maratib al-ihtijaj bil arba'ati al-ula minha hukunci game da waɗannan maratib din shine daga na ɗaya zuwa na hudu duka za a huta da su kai tsaye wa amma allati ba'daha amma waɗanda suke kasa da su fa biyar da shida fa innahu la yutaju bi adin min ahli hali kauni alfariha la tushiru bi shari'ati ad-dabt bal yuktabu hadithuhum wa yuktaba da ta biyar da ta shida kaga tabiyar sune wanda za ce ليس bihi ba'asun لا ba'asa bihi saduqun ma'amunun خيار الخلق duk da yake zai zo ya gyara akan wannan cewa saduqun lalle baya cikin waɗanda ake eh, tsagaitawa ko kuma yin wato dakace kafin karba hadisin su ana karban hadisin saduqun kai tsaye amma sai dai zama hasanun ba ya zama sahihi ba haka ma'amunin zai zo mana wannan gyaran a gaban kar mu rude tun yanzu yace to amma kaga sauran da yurwa hadithu da yu'tabaru bihi da shaykhun wasatun da muqarabul hadithi to da su da wanda za a ce la ba'asa bihi laysa bihi duka waɗannan za a rubuta hadisin su amma za a yi mene wa yuhtabar za a tsaya a tace za a yi testing wato quality din su sai an testing quality assurance na hadisan bil muqarana ila ahadith thiqat wal ma'mumin wal athbat da sauransu sai an gwada dan a san na kwarai wa amma sadisa kaga ta karshe din nan ku kai tsaye fal hukmu fi aliha duna ahli ti qabla duk da za a yi bincike game da tabiyar ta shida amma ta shida suna ƙasa da tabiyar wajen nagarta wa fi ba'dihim man yuktabu hadithu lil itibar a cikin ta shidan akwai wanda za a rubuta dan itibar dan neman musu ƙarin hanya duna ikhtibari dabti ba za ta wani binciken ko suna da hadda ba liwuduhi amrihim fi dan ya bayyana basu da haka haza wa qad sabaqa hafiz as-sakhawiya ibn abi hatim wa salah fi ala darajat as-saduq saduq annahu yuktabu hadithuhu wa yundaru fi yace an samu ainihin ibn salah da ibnu abi hatimin sun rigayi sakhawi akan cewa dangane da ainihin wato saduq za a rubuta hadisin shi don yin bincike da suka ce idza qila innahu saduqun aw mahilluhu as-sidq aw la ba'sa bihi fa huwa mimma yuktabu hadithuhu wa yunzar fihi haka ibn abi hatim ya fara wa qala ibn salah hadha kama qala gaskiya ne abinda ibn abi hatim ya fara inji ibn salah lianna hadhihi al-ibarati la tushiru bi sharitati ad-dabt fa yunzar fi hadithihi wa yuktabar hatta yu'rafa dabtu mun karanta wannan abai duk tuna ko qultu ni malam mai littafi yanzu wato abdul majid sai na ce wallazi istaqarra alaihi al-amalu abinda ya tabbata a aikin malamai anna man qila fihi saduq aw laysa bihi ba'as aw la ba'as bihi inda ghayr ibn ma'in fa inna hadithahu hasan wanda da aka ce saduqun ko la ba'as bihi aw laysa bihi ba'as wannan hadisin shi kyakkyawa ne in dai ba ibn ma'in ne yake faɗin haka game da la ba'as bihi da laysa bihi ba'as wal qawlu bi anna hadha al wasfa la yush'iru bi sharitati ad-dabt laysa alayhi talaqi cewa wannan baya nuna akwai hadda ba magana ce sakakkiya ba id man bi bidhalika yakunu dhabitan lakinna dhabtuhu laysa kamilan wa inma yakunu khafifa wanda aka ce haka hadda shi ce bata cika ba bai kai 100 bisa 100 ba bai samu excellence ba a hadda sai ya samu ainihin 60 ko 50 ko wani abu dai haka bisa 100 to sai a karba kai tsaye sai dai in an samu mukhalafa ne ko kuma ana samun wahali idan kalmar saduqun din bata zo mutlaqan ba an ce saduqun yahimu ko saduqun kasirul khalaq khatai ko saduqun lahu awham ko saduqun ta'rifu wa tunkir da ire-iren waɗannan kalmomi zamu zo din mu ji bayani akan su insha Allah wa ila wa illa famal farqu bainahu wa bain man yutlaqu alayhi lafzu da'if in ce haka to kenan in ce ba za a karba ba to me bambance shi da wanda aka ce da'ifi kai tsaye wa ila hadha aw qaribun minhu ashara al-hafiz adh-dhahabi bi qawlihi inna qawlahum sabtun aw hujjatun aw imamun wa thiqatun wa mutqinun min ibadati ta'dil alladhi la tanazu'a fi haka zahabi ya fada yace din aka ce sabt hujja imam thiqa mutqin waɗannan amincewa ne babu jayayya wa amma saduqun sai zahabi yace in ku aka ce saduq wa ma ba'dahu na bayan shi ya'ani min ahli hatayn almartabatayn latayn ja'alat ja'alahuma thalasa yana nufin mutanen da ke cikin waɗannan martabobi guda biyu da mai da su uku mukhtalafun fiha bainal huffaz zahabi yace akwai sabani tsakanin malamai hal huwa tawfiqun shin aka ce saduqun amincewa ne aw talyinun ko raunatawa ne wa bi kulli halin zahabi yace to amma dai koyaya ne fahiyar munkhafida amincewa ce amma ta ƙasa wa fi riwayatin wata riwaya kuma yace munhatta an faɗo da shi daga saman amincewa ne amma bai faɗa ƙasa ba an rutubatul tausik ya faɗo ƙasa da amincewa wa murtafi'a kuma yana sama an rutubatul tarjih daga suka kenan shine wato matsakaici shi ba amintacce gaba ɗaya wajen hadda ba sannan kuma bayi da wata matsala da ta hana ta ba su wannan mafi yawan mutane a wannan gaba suke mafi yawan mutane sa da hadisai birjik a cikin as da al-kutubul ainihin wato sunan da masanid za ka ga mutum karara wanda za a ce bukhari ya fitan mushi da hadisi ko ma malamin bukharin ne kai tsaye sai ka ji kuma malamai masu ainihin jarwa ta'adil su ibnu hajar din su zahabi ko can baya su ibnu abi yatimin da makamantan suka sun ce ma'amunun ne ko saduqun ne wani lokaci ma saduqun lahu awha akwai su wadannan ina fata mun gane dan ko ka kalla misali yadda ake ba da takardar makaranta a ce pass ai ba kowa ne ya iya abin 100 bisa 100 ba daga 40 ko daga 50 ko daga 60 gwargwadon irin yadda ake cewa pass mark ai mu ɗauka 50 rabi ko wanda ya ci 50 alama za a iya cewa rabi ya iya ke bai iya sauran amma kuma an yadda ya ci an yadda cewa ya yi fasa to haka dangane da wannan ma insha Allah wallahu ala na'am eh a ba wai babu ba ba shi ya kawo ta ba ya nemo su ne waɗancan ba su faɗe su ba abinda su suke gani fiƙa da fiƙatun fiƙatun abu ɗaya ne ba sa itibari da wannan taukidi shi sai ga cewa taukidin yana da ma'ana ba taukidi ne kawai haka da ya zo an abathin ba abin yake na amma kalmomin ai ba nashi bane shi ai shi akhiri ne musan cewa ai malaman mutaakhirun tun daga waɗanda suka wuce asalin riwaya ba su da ta cewa tasa ta kansu a wurin jarhuwar ta'adil sai dai su zama suna ruwaito maganganun malaman farko kuma su zama suna da nasu ishtara da zamu yi magana akan wannan insha Allah darussan gaba da za a bi magana akan Ibn Hajar za ga ya akara Ibn Hajar da Ibn Hajar na gaba da sakawi a zamananci amma ya akara shi saboda zai maganganu akai game da ijtihadat din Ibn Hajar da yayi maganganun shi da yayi khulasar su a takaribu shin maganganun kanshi ne ko ko samari na maganganun malaman farko akwai wannan rikicin a cikin karatu yanzu a zamanci sannan akwai magana a kan cewa idan wani malami na baya ya zo ya canza magana da take sananniya game da hukuncin wani hadisi ko wani mai riwaya ba a karba kai tsaye ba a tunkuɗewa kai sai an guji shine ibnu abi hatimin ya taɓa ta wani malami sai zahabi sai ya ce a mutumin kirki to sai an duba da me zahabi ya ya dogara wajen canza magana ibn abi hatimin da taitayu yayi zamani da malamin ko baban shi yayi zamani da malamin ko mun gane haka idan ibn hajarin ya zo ya faɗi magana ta saba wa magana yahya ibn ma'in ko magana bukhari kuma duk akwai su waɗannan yaya ne za a yi a tantance su sai an duba ta yi wannan na bayan ya riski wata magana ne da shi wancan malamin bai riska ba ya yi jarhun ne mujmal sai shi kuma na bayan ya samu wani tausiki da ya fassara ma'anan wancan jarhi amma idan jarhi ne mu fassar da wani daga cikin kuda uyi shi kuma wannan malamin ya dogara tausiki mujmal ba za a karba ba shi sa abin yana bukatar jama'a natsuwa da inda ka san kamar da kwanci ran likita mai fiɗa dole sai ya zama na tsatsi bai yiwuwa a ce in zai shigo fiɗa a ce ya sha giya ko ya sha wiwi ba kamar direba ba ne ko ai akwai direbobi yan wuyu yayi da masu shin giya direbobin luxurious din galibin su a dinke suke hawa kan su yayi wani ma sai an sa hannun shi akan akan kan mota an dafa mishi giya ya ji ya rike ta sannan sannan zai duk wanda yake ba Lagos ya san wannan ba wai almara ba ce ko to kana ganin zai yi a ce ga likita zai yi fiɗa in an shiga cikin tiyata a ce sai an ba shi wuka an ce rike ga tanan ga daidai cikin duk yana cikin waye kaga wannan ba zai yiwu ko to haka malamin hadisi bai yiwuwa wanda bai da nutsuwa irin aikin hadisi saboda technicalities din suna da yawa da kuma sophistication na wasu abubuwa zaka ga maganin kamar suna sabawa da juna ranar muke karanta cewa zahabi ya ce shi ya take akan babu wani ta'arifi gamsashe game da hadisul hasan karanta a cikin muqidda haka yace ya take akan wannan shi bai san shi ba kawai hukunci ne gwargwadon ijtihadi to irin wannan shine game da wannan magana da kafa sahawi ya kalla ne cewa a ah, su ibnu abi hatimin da wani da wani da suka yi magana akan cewa martaba mafi daraja a wajen thika kawai shine an ce thika mu'amun thabt to sai ga a wani wurin ana cewa thikatun thikatun ko thikatun thabtun hujja ana hada kalmomin shin wannan daidai yake da thika kadai ba daidai suke ba ko da ayar larabci da ya yabu kuma tarajim na mutanen da aka maimaita kalmomi a kansu sai lura nagartarsu da kwanduwarsu a ilimi ta wuce na wanda aka ce fika kadai to da haka ne ya discoverin cewa to wanda aka ce fikatun sabtun kaza kaza to ba ɗaya da wanda aka ce fika kadai ba za ka baka ji wannan ma ita ce irin maganar malamin shi ibn hajar kamar ka ce daga makaranta ya ɗauko wannan karatu za mu zo mu ci kuma yanzu kaga ai duk waɗannan babu magana akan sahabbai in banda ibn abi hatim shine kawai ya faɗa muqaddimarsa cewa ba zai magana akan sahabbai ba saboda yana ganin sahabbai shi ba zai magana akan su ba kuma wannan shine daidai ibn hajar da yazo sai ya ce dabaka ta farko nagarta ta farko shine a cewa na sahabi nagarta farko kenan yace da haka wa usarrihu bihi zan faɗa ƙararra in ce wani wani dan wani sai in ce sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabiyun mashhur to wannan ta wuce a ce mushi fikatu ta wuce a ce fiqatun fabtu kaga shi ma wani ibdan wani creativity ne wanda sauran da suna ganin shi suna aiki da shi amma dai ba su furta ba ina fata muna gane wani so eh, haka dai za ka zaka ga maganganin insha Allah wallahu a'lam sai mun koma littafin al zahabi har shi ne littafin al'ibar fi khabar man ghabar ko man abar al-imam ya ce yace sanata 68 wa mi'a shekara ta 168 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam al-imam az-zahabi yace wa fiha ghazal muslimuna na ruma bi naqdihim a wannan shekara musulmai suka sake kai farmaki ga rumawa mutanen turkiya saboda sun warware alkawarin da muka ji a baya an yi da su shekara uku da suka shuɗe kafin wannan shekara Wafiha وفيها سار سعيد الجرشي في أربعين A wannan shekara ne kuma aka samu wannan kwamandan mai suna sa'idun jurashi ya tafi zuwa da sojoji dubu arba'in zuwa kwabaristan haka ake karanta kwabari kwabaristan ƙwa'un da ra'un masu fataha, sai kuma kai mara'un ƙasa. kwabari kwabaristan asalin ma'anan tsabar kamar yadda suka faɗa ka karanta ya yaqutul hamawi mu'jamul buldan yace at shi ne gatari ko duk abu da ake sassaƙa da shi shi kuma abin nan da suke cewa ɗin stand stand ne kama a ce biladu kaza ko nahiyatu kaza da haka ma'anar shi wannan kama a ce nahiya ko ƙasar gatarai ya kawo maganganu game da me yasa aka sa wa sunan ƙasar irin wannan sunan wasu ce saboda da ƙasa akwai 'yan fashi masu yawo da gatari wasu kuma suka ce saboda yawan dazuzzuka ana saran itace da sauransu dai maganganu ya kawo sunana a cikin littafin mu'jamul buldan na yaqutul hamal wannan abin nan yaran su kenan amma qabar a larabci yana nufin tsalle shine qabar mutum ya duro daga wani waje shine ma'anar shi da larabci wannan yana da gaskiya ba da ake cewa ainihin wato a cikin linguistics suke cewa fake friends al-asdiqa al-kadhiba abokan abokai wanda suke na ƙarya kalma a wani yare da wani yare lafazin ɗaya amma kowace ma'anar ta daban ana samu a yare kaza ana faɗan wata kalma sai kuma ka ji kalma a wani yare da irin wannan sautin amma kuma ba ma'anarsa ɗaya ba su ake cewa false friends kaga babar a farisiya gatari babara a larabci eh, eh, durowa ko faɗo. Um, wannan garin a yanzu yana cikin ƙasar iran yanzu state ne a ƙasar iran babarstan na wafiha mata sayidul amiru abu muhammad alhassan bin zai ibn alhassan bin ali ibn abu talib a wannan shekara ainihin wato wannan shugaba mai suna abu muhammad hassan ibn zai ibn al-hassan ibn ali jikan sayyidina ali radiyallahu anhu a wannan shekara ya rasu shehu bani hashimin fi zamani wato shine jagoran banu hashim a zamaninsa wa amirul madinati lil mansur yi wa mansur gwamna a ƙasar madina na shekara biyar daga bayan mansur ya cire shi ya kwace duka dukiyar shi ya kulle shi a gidan yari bai fito ba sai da mansur ya rasu shi ne mahadi ya saka amma da sun yi shiri sosai da ainihin mansur wa walidu ta nafisa ku gyara wannan ba a sittu ba sit ɗin. ana faɗan hakan amma larabci ne wanda yake ba fasihi ba na fata mun gani. da kuma suka wasu nusaf ɗin sun da cewa da ne masu kwafewa ne suka kwafe shi da sit dan karbamanta manta wannan malamin mutumin ƙasar. abin nan ne eh, dimashku shi zahabi da dimashku da ƙasar misra da andalus duka waɗannan yankunan larabci zuwa ya musu yadda ya je mana duk da sun waye gari sun zama mu'arrabu sun larabci amma akwai sauran kalmomin yarukansu da suke fita a cikin maganganunsu za ka dinga ji a littattafan ire-iren shi da ibnu eh, qayyim ibnu Taimiyya da imamu ibnu hazmin da makamantansu za ka ji a larabcinsu akwai kalmomin da ba larabci ne wanda yake ainihin wato fasihi ba kamar yadda mu ma anan muna magana da larabci ko da turanci galibi yarurrukan mu ne muke muna tunani da wani yare sai mu faɗa da wani yare da haka yanzu ingilishin Najeriya ba English ne wanda yake recognize international har yanzu ana ganin shi a matsayin wani bare ne ko bebawan yare haka arabiya ta Najeriya duk haka suke yanzu. saboda ba yaran mu ne. to su ma kana iya samun wannan game da su a saida nafisa wata jikar manzana ta sallallahu salama wata waliya duk yake kamar yadda zahabi ya faɗa mutanen kasar Misira suna da karerai da ɓama da suka faɗa game da ita karanta rida cikin sura alamin nubala mujalladi na shida amma dai mace ce sananniya mai falala mai ilimi ta yi aure da mijinta tun daga madina sau kuma ƙasar misra suka zauna a can ta rayu har ta mutu to babanta shine wannan khafahul mansur fa habasahu farko mansur ya tsoraci wannan mutumin sai ya kulle shi thumma akhrajahu al-mahdi daga bayan mahdi ya fito da shi bayan mutuwan baban shi wa ku ya ja shi a jika walam yazal ku hatta mata bi tariqi makka ma'a an da sana Ba su gushe ba tare za su tafi aikin hajji a hanyar makka sai shi wannan ya mutu yadda aka ba da labari ruwa ne ya kare musu suka sha wahala suka sha wahala har ya faɗi ya mutu sai mahadi ya tsorata ya kwana bai aikin hajji ba wani shekara ce muka yi gaba za mu iya mutuwa ba, sai bai aikin hajji ba daga baya za mu zo mu ji cewa abin nan matarsa khaizuran uwar 'ya'yan shi wanda za su biyo bayan shi a mulki su hadi da harunan rashi ita ce ta yi ƙoƙari ta sa aka dinga yin wato matattarin ruwa dam-dam a hanyar ainihin wato tun daga bagadad har ƙasar makka duk wani zango sai da aka yi matsan madatsar ruwa ta yadda alhazai suka daina shan wahala tsawon shekaru fiye da ɗari biyar a bayan shuɗe wata Allah cike mata ladanta in fact sai da ruwan ya kai har har masha'ir na mina har yanzu akwai ragowar asar da ake nunawa cewa nan ne wurin matattar ruwan ruwan da ake cewa abin nan abaru khaizura ko me suke ce mashi akwai suna da suke faɗa mishi na manta shi a yanzu wurin matattarar ruwa na ta a lokacin ana mugun shan wahala a hanya saboda zafin rana da sahara da rashin ruwa alhazai suka mutu a hanya shine shi ma ya mutu an hamsin wa thamanina sanatin rawa an abi wa fiya abul hajjaji kharijat ibn mus'ab ibn ana karantawa sarakhsi ko sarakh ko sarkhasi kamar yadda duka yaqutul hamawi ya kawo waɗannan ko kace sarkhasi sinun da ra'un mai ɗauri sarkhasi ko kuma kamar yadda ya wasale anan sarkhasi sarkhasi sunan gari ne sarkhsa sunan gari ne yanzu a ƙasar ainihin wato abin nan afghanistan a ƙasar afghanistan a can gabas mai nisa min kibarin muhaddisi na duk khurasana daga cikin manyan malaman ƙasar khurasan yana da hadisi a cikin sunanta Limamu imamu abu al-imamu da al ibnu majah rahala wa akhadha an zaid ibn aslam wa tabaqati wa huwa saduqun kathirul ghalati to kaje magana da aka yanzu yanzu saduqun kathirul ghalat to ta bata saduqun nashi da aka la yuhtaju bi وفيها سعيد بن بشير البصري ثم الدمشقي المحدث المشهور سيمالا سعيد متمن قصب بصرة sannan ba nan shahararren malamin hadisi akthara an ta wa bakati in ka kai irin wannan a ce mutumin gari kaza sannan kuma mutumin gari kaza in ka bi tarihin galibi abin da ke faruwa shine malami ne zai zauna wani gari ko garin su na asali sai kuma ya kaura har ya zama dan wani gari zaka ji malal albani yana faɗa lokaci malal albani na margayi Allah ne mai ce shi ba Kano wata na kuma ya ce shi ba zazzagi ne irin wannan ba Kano ba zazzagi sai ka ga ma akwai kudi aslan kaga kano saboda asalin iyaye ba zagi saboda mahaifar shi ko to ta yi kuma ya zauna wani gari ma kamar yola zai cewa ya zama dan yola bayan shekaru ka ba da makamantarsu to haka tana faruwa kamar al'imamu ma'amar ibn rashid ne a sana'ani kaga sana'ani da ake cewa ba garinsu ba ne sana'a ta kasar yaman mutumin kasar basara amma tun yana matashi ya tafi karatu gun malaminsu a can sai Allah ya mushi baiwa har malamin ya rasu ya fi kowa fahimta karatu da malamin ya rasu ya yi nufin dawowa ƙasarsu sai mutanen garin suka ce in muka bari wannan ya taba ya cuce mu ya kwashe ilimin malamin nan gaba ɗaya kuma ya ba wanda ya iya katun da ya iya sai wanda tije ce ya ce ƙayyidu ku riƙe shi ce ya za mu riƙe shi ce ku ba shi ya kike ne za ka samu ta liyar budurwa sai aka aura ya cikin tarihin shi aka aura mai budurwa ba sai mashi shiga bagarin ba kenan a ce to ai ga tumala ai sai a bari sai an tare kuma hankali ya kuma jiki sai kuma kai tafiya ko sai yadda to alga tumala sai ka samu na karatu ita gaba da karantawa lokaci kankani za a tafi kuma sai ba ta da lafiya laulayin ciki da sauransu ce abe kamata a tafi da mai ciki a kama hanya mai tsayi a bari ta haihu <clears throat> ta haihu ce to ai ko mai jego a tafi da mai jego da dan yaro karke da ya ce to yana zuwa shi bari ya je garinsu ta yi jegonta ya tafi garinsu da ya je ya sai da gidan shi ya sai da komai kawai ya kauro ya dawo ya zama shi aga <laughs> dan kwali ya jawo da ana na hasai sunan shi ma ya koma kawai a sana'ani ma'amar ibn rashid yana nan tarihi a cikin littafin tarihu bagdad da littafin ainihin wato mir'atun abin nan kai al-muntazir fi tarihin muluki wal na ibn al wannan labarin cewa ai mata ta tashi ya koma ta to irin wannan yana faruwa da yawa jama'a Allah ya samu dace أكثر قال أبو مسهر لم يكن في بلدنا أحفظ منه وقال أبو هاتم محله الصدق صدق وضعفه غيره wasu suka ce ainihin ba a karban hadisinsa a imma guda hudu ashabul kutubul arba'a abu dawud da tirmidhi nasa'i da imamu ibnu majah duka suka fitar da hadisin wannan ba Allah وفيها على الصحيح قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي الحافظ أولا شكرا بسادنتي مبين إنجنج وانا مالمي مسونا قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي يرس الحافظ أحد علماء الحديث على ضعفه ɗaya daga cikin malaman hadisi amma yana da rauni al-imamu abu dawuda da al-imamu tirmidhi da al-imamu ibnu maja dukan su fitar da hadisin wannan malami ala anna ibn adiyyin qala fihi ammatu riwayatihi mustaqima wal qawl fihi ma qala shu'ba fa innahu la ba'sa yace duk da yake ibn adiyyin yace hadisan shi masu kyau ne yace amma dai za a dogara da magana shu'ba ne da yace hadisan shi sai a hankali la ba'sa wani malami ne mai abin nan mai hararar garki haka daga baya ma ya samu matsala ne kamar yadda in ka karanta tarihinsa a cikin littafin ibnu hibban ya ce shi ya ba hadisan ya ga cewa da hadisan mustaƙima ne amma da shekaru suka mushi yawa sai hadisan suka rikici kuma hadisan ya ta maimaita karantar da su da aka bincika tarihi sai aka samu abin da ya faru da shi shi an ba shi alƙali da aka ba shi alƙali sai wata rana ya sa aka yi wani haddi haddin ƙazafi kafin a gama haddin sai mutumin ya mutu ne hankalin shi ya tashi ya shiga cikin damuwa har sai ta shafa kwallon shi ya ga kamar ya yi kisan kai ya shiga cikin damuwa mummunar damuwa irin abin da ya faru da abin ah, nan umar dan abdulaziz kun tuna mun karanta a can baya tarihin shi game da wani yaro ɗan gidan ibnu mas'udi wanda suka fito suka mai tawaye a ƙasar madina amin suka yi ma walidu dan abdulmalik tawaye a ƙasar madina walidu ya aiko da sako cewa a kama shi a mai budala da aka kama shi aka mushi budala ya mutu kuma dan walidi ya ji takaicin duniya akan wannan dan har a ƙarshen rayuwarsa yana cewa wannan yana ganin shine abin da zai hana shi tsira a lahira jinin dan gidan ibn mas'udin utbatu ibn abdullahi ibn mas'udin yace ina ganin jinin shi ne zai hana ni tsira a lahira duk da yake a fiƙe hancin haka ta faru ba fa matsala bane idan aka mutum haddi garin haddi sai ya mutu abinda malamai ko suka ce ne sai a ɗauki kuɗi a baitul mali sai a biya dangin shi diyas cikin ba wani abu ba za a ce wanda suka mushi bulala to yanzu su ma yi kisan kai shi asalin execution din ko kuma ce sarkin da ya sa aka mushi bulala kaza kaza kaza sai a ɗauki kuɗi na gwamnati sai a biya diya game da rayuwarsu shi sa in ah, idan alkali ko shugaban ƙasa ko wane ne halifan musulunci ya ga dacewa haka zai iya ya yafe mashi don mutum ya taɓa wani haddi wanda bulala za a mashi amma ya kallai ya ga cewa wannan dama abin nan ran shi a wuya yake ko da an taɓa shi zai mai da ran shi mutu yana iya kyale shi kawai ko ya canza mashi in hukunci na ƙasa ya zazzagai ya ci mutuncin shi ce amma kai mutum banza ne ubangiji Allah ya shirya ta shi ka ba mu waje zai iya mushi haka ko ya kulle shi ko ya kwace wani abu a cikin dukiyarsa ko ya sa mushi haraji ko ya tirsasa mushi wani aiki na na wahalarwa ko social service duk ibnu ibnu kaimul jawziya ya kawo waɗannan maganganu a cikin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin cewa alƙali yana da yancin ya tasarrufi game da wasu hukunce hukunce idan ya gama salih saboda darul mafasid irin waɗannan da makamantansu malai ya ci gaba da cewa قال عفان ثقة وقال أبو الوليد حضر الشريك القاضي جنازة قيس بن الربيع فقال ما ترك بعده مثله يتي شريك القاضي يجي جنازة وانا مالي سيكي وانا مالي بيبر قوة أبايا شيئنسو قلت رواء محارب ابن دثار وطبقته وفيها الأمير عيسى بن موسى بن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس العباسي سيكما برنس عيسى ابن موسى ibn muhammad ibn ali ibn abdullahi ibn abbas ɗaya daga cikin abbasiyawa waliyu ahadi saffahi wannan waliyul ahadi da muka ji a baya saffahu ya yi mashi wayau amin mansur ka ya mai wayo ya tsorata shi ne ya cire shi ko ba da akhihi mansur wanda saffahu ya ce bayan mansur to sai ainihin isa wa kad dhakarna anna al khala'a mun ambata a baya cewa ya cire shi Tuhufiya, abu shaban sanata samanin wa mi'a mahaifin shi ya mutu ya bashi mahaifin shi ya mutu matashi a shekara ta 108 ta can baya wannan wani jarumi ne wanda yake ɗaya daga cikin takuba da banu abba suka zari suka yi ta kisa da su shi ne ya kashe waɗancan guda biyu da muka wuce a baya muhammad da ibrahim ibn abdullahi ibn al-hasan waɗanda suka yi ma abu jafar mansur tawaye wannan shi ne ya maganinsu. da ya mutu ya bar 'ya'ya da yawa sama da 'ya'ya talatin da biyar ya bari bayan ya rasu da dukiya ne tarin yawa kamar da kasance sarakuna da manyan 'yan siyasa suna barin dukiya aka yi bar dukiya mai dimbin yawa Allah gabata sai ma ci gaba da cewa wa fulai ibn sulaiman al-madini maula al-khattab sai kuma jikan ainihin wato al khattab jikan wato bararren bawa na al khattab anan yana ishara ga bayin gidan abin nan zaid ibn khattab dan uwan sayyidina umar wannan bawa ne ga ƴaƴan shi bararren bawa Fulai, ibn sulaiman babban malami ne na da hadisi a cikin duka kutubu sita rawa an nafi wa tabaqatihi wa kana thiqatan mashhudan kathiran ya kasance ainihin amintaccen mai yawan ilimi amma ya ce layyana ibn ma'in ibn ma'in ya ce bai da hadda kwarai wa fiha mandal ibn ali al-anazi al-kufi rawa an abd al-malik ibn umair wa tabaqati wa kana saduqan mukthiran ya kasance mai gaskiya ne mai yawan hadisi fi hadisihi li akwai wani dan rauni a cikin hadisi kaga irin wannan shine sai an yi itibari sai an yi ikhtibari wa fiha نافع بن يزيد المصري عن جعفر بن ربيعة وطبقته وكان أحد الثقات وانا daga cikin rijal na sayyid muslim nafi ibn yazid al-misri al-imam abu dawud ma da tirmidhi da ibn majah duka sun fitar da hadisin shi yana da riwaya daga ja'far dan rabi'a da tsararrakin sa wafiha. wa fiha ya'al ibn al-harith al-muharibi al-kufi rawa an iyas ibn salama ibn al-aqwa wa ghairi wa laysa bil muqsim uh, wannan mai suna ya'ala ibn al-harith al-muhari al-kufi yana da riwaya daga iyasu dan salama dan gidan sahabi salama ibn al-aqwa wa ghairi wa laysa bil muqsim ba da hadisai da yawa sanata 69 wa 100 shekara ta 169 wa fiha azama al-mahdi ala an yuqaddima haruna wa yu'akhkhira Musa al-Hadi bayan da mahadi ya hau shi kuma ya sa 'ya'yan shi guda biyu a wali Ahad sai ya saka Musa al-Hadi babban su a shekaru ya kuma akhara Harunan rashid to amma bayan wannan tsawon lokacin sai ya lura cewa Harunan rashid ya fi Musa al-Hadi cancantan halifanci saboda da haɗin shi da hankalinsa da basirarsa da wayen shi da jarumtakarsa sai ya so ya yi ainihin wato shuffling shoplin. a maida na gaba baya a maida na baya na gaba rawan 'yan mata ko ya yi haka ya shirya haka kuma kowa ya yarda duka 'yan kingmakers sun yarda da kowa da komai amma sai abin bai tabbata gare shi fatsalaba kuwa kuwa bijirja fafahimaha walam ya kudu da ya nemi musa alhadi ya taho ya zo daga jurja inda yake gwamna kenan zo za a yi wani kamar council meeting kenan sai yake zuwa fahamma bil masiri ilayhi zalika ila zurjan da zalika sai shi mahadi yayi niyyar tubar ya tashi da tawaga shi je can ai meeting din amma haka bai tabbata gare shi dan zaka ci cewa wannan shekarar ya rasu shi ma wa fi hali thamanin baqina min al muharram a wannan shekara a kwanaki takwas da suka rage na muharram irin katin da muka yi ranar azadu ma'argu kaga sai ka ce 22 ga watan kuma gani saƙal mahadi sai mahadi ya kora sai kawo jumla a ifradiya ya ce wasu muhu abu muhammad ibn abdullahi abi ja'afar abdullahi ibn muhammad ibn ali ibn abdullahi ibn abbas ibn abbasi kaga duk wannan ifrad ne Saƙal mahdi khalfa sayyid shine gaban magana sunan shi ainihin wato Muhammad dan Abdullahi Abdullahi nan shine Abu Ja'far Abdullahi ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullahi ibn Abbas saƙa ya kora ya bi a guje akan abin hawa khalfa sayyid ya bi wani dabba farauta an ce barewa ce ya bi ta a guje ya fita farauta fadakhala alwahsh kharabata sai wannan dabbar farauta ta shiga cikin wani ruins shine kharba irin gini wanda kharab an tashi babu mutane kwanan ya ɗaye da an cire kofi an sace wunduna da fankoki saura kango yawa kango ko ko kufai to kufai kuma wanda yake saura tuddin shi ne kawai kango kango aha ko an fara ginawa ba a gama ba da wannan dabba ta shiga cikin ginin shi kuma da ya zo a kan doki kawai shi ma sai ya auka garin aukawa sai kirji shi sai ya bugi kamar ka ce dakin ɗin ƙofa ko mai suna abin da ake zuba ɗin linta ko head course sai kirji shi ya bugi head course ɗin kawai sai ya faɗi ya faɗi ya zama yan boye haka aka ba da labari sai kwankwasan shi ya kwaɓe falmif ɗin shi ya kwaɓe wannan ɗaya daga cikin ki za mu ji ɗayan labarin zai faɗa mana tunda ya zo a ne kaga da force yanzu koda mashin ne ka tawo a aka gicce sanda haka ta bugi kirjinka dole mashin ne zai wuce kai kuma ka fada da kuma is a very eh, severe accident sai dai Allah ya ya kaddara maka da sauki mala'iku su tare ka inda ake cewa ko <laughs> to sai yace um fadakhala khalal kilabu khalfahu sai karnuka suka tafi su ma a guje suka bi bayan abin farauta wata a tabi'ahumul mahdi shi ma kawai sai ya saki doki ya su kwana damana daga cikin huwiyarsa abin nan wato hobby ɗinsa ne farauta fa dukkan zaharuhu fi babin kariwa kaji sai ya je ya buga duwawun shi don bayan shi saboda karo da ya yi da ainihin kofar wannan kangon da shiddati sauki saboda bala'in gudun da yake saboda ya taho a su kwane fatalafa da sa'ati nan take ya fita daga haice shi talafa shi ne ya zama wato uh, seriously injured ya zama in coma ya zama unconscious nan take talafa da sa'adi yadda ka gani in ka taba ganin yadda haɗari yanzu yanzu na accident yake mai da mutum kawai zama wani seriously uh, abin sick wakila wasu kuma suka ce bal akala ta'aman sammat hujariyatun bi darratiha wani abinci ci wadda ɗaya daga cikin wato saɗakansa concubines ɗinsa ce to suna kishi da junansu saboda suna ganin kusancin da yake da junansu sai ɗaya ta yi ya kashe ɗaya sai ta sa mata guba abinci an ce apple ne abincin ta sanya guba a cikinsa shi kuma yana shigowa kawai sai ɗauka zai ci sai ta kwarjinin shi da kuma gravity laifin da ta yi ita kasa ce mashi karkaci misali ya kamata ta ce mishi ranka ne kakkace na wance ne na sa mata guba misali saraha kenan ko asraha saraha raha <laughs> dan ta ce mishi kakkace dole zai question why ko kuma wannan zai lead to investigation da zai zai zai revealing cewa ga abin ta kuma kashe ta za a yi alal akalli ko kuma a kulle ta sai ta falan ma wa ba a dahu fi ma jasarat da ya sa hannun shi ta kasa yin jasara shine karfin hali ko dauriya ta kasa jure ta ce mishi an ta kula hayyatuhu da darati ta ce mishi na aje shi ne dan abokiya husuma ko kishiyata fa yuqalu kana anjas an ce ainihin anjas shine wani nau'i na tuffa wanda ake kawo musu shi daga kasashen Roma fa akala wahidatan yana cin kwaya daya wasaha sai ya ihu min jaufi. Ya ce, wayyo ciki na wa mata min al ya mutu wa shigar rana an wa arba'ina sana shekarar shi arba'in da uku wa kana khilafatuhu 10 sinina wa shahara halifancin mahadi shekara goma ne da yan watanni ce, wa kana jawada ya kasance mutum ne mai kyauta mumaddahan wanda ya sha yabo a mawaka muhabbaban ilan nas mutane sun kaunace shi shugaba ne da mutanen shi suka kaunace shi wasulan mai sadar da zumunci da ƙaribi ga makusantar shi hasan al’akhlaƙi mai kyawawan halaye haliman mai haƙuri ƙasaban daga amma mai kanye gadon bayan zindigai wakana kana tsawilan abyada malihan ya kasance farin mutum ne dogo wanda yake malihan mai kyakkyawar kama yuqalu innal mansura khalafa fil khaza'il mi'ata alf alf wa sittina alf alf dirham an ce baban shi Mansur da ya mutu ya bar dukiya miliyan ɗaya ko miliyan ɗari da sittin, ya bar dirhami miliyan ɗari da sittin, 160 shine mi'ati alf alf kaga miliyan ke ko ɗari, wa sittina alf alf ya bar dukiya dirhami miliyan ɗari da sittin. kamar yanzu a ce dala miliyan 160 ko wani abu makamancin haka fafar raka hal mahadi mahadi ya taraba mutane na sai da sarkari walam yalil khilafata ahadun akrama minhu ba a samu wani halifa a cikin banul abbas da ya kai shi kyauta ba wala abu min abihi kamar yadda ba a samu wanda ya kai baban shi mansur ruwa a gaɗa da uba amma kowa nan shi da shi wancan saboda ruwa ya ta tarawa ya ta tarawa yana taskacewa shi kuma ne ya fantsa masu gaba ɗaya ya da gaske wata da masu kuɗi su kai ta tara kudi ka sha ka tara 'ya'yanka tunda ba su san ciwon shi ba da ka mutu before you could say their sun sun kace kace da dukiyar su kuma kuma talakawan su yadda Allah ya halice su to gara ka koya musu sana'a da juriyar rayuwa da tarbiyyar da za su iya surviving sawa'un an ban musu ko ba musu ma aka ban musu ilimi da hankali da tunani da gwagwarmayar rayuwa sai su nemi nasu yuqalu innahu a sha'iran marratan 50 alf dinar an taba cewa ya taba wani mawaki dinari 50 walamma mata arsalu bil khatami wal qadhib ila al hadi yayin da mahdiyar sai aka dauki zoban sarauta din da kuma al qadhib wata yar sanda ta sarauta wani dan kwagirin da yake rikewa sai aka nade su a cikin akwati aka aka tashi ainihin mahaya akan dawakai fa asra al albarid aka tashi al'barid. Abin abinda suke nufi da barid din shine yanzu kamar a ce postman yadda yake a da lokacin kowane gari suna da office ma'ana misali za a ce kamar akwai office anan gaskiya layout to kuma akwai wani a next zango mukaddara misali tafiyar zango guda daga nan ita ce zuwa sama to za a ajiye wani kuma option a sama haka wani kuma a giwa haka misali har akai sakwato to yadda suke sakon shine ne kai da ka kai za ka ba wannan next ne shi kuma sai kai wannan gaba da aka ba mutum ɗaya ne zai tafi balantana ya gaishe wanda kuma ko a yanzu haka ake da traditional mail haka ake shi a yanzu postman yakan kai mana eh, na gaba ne shi kuma ya kai ma wani sai aka yi marmaza aka ɗauki wannan akwatin aka kai shi aka kai ma wancan wali ahad wanda yake jurja wa qadima bagdada nan da nan ya taho bagdada wa balaga fi alamin zanadika ya ci gaba da neman zindikai da baban shi ke kashewa wa min minhum aida ya taho a matsayin sabon shugaba kenan yanzu ko halifa musulunci wa fiha kharaja al-husayn ibn ali ibn hasan ibn hasan ibn ali al-husayn bil madina to a wannan shekara kuma sai wani ya tawaye shi shine husayn dan ali dan hasan dan hasan dan ali al-husayn jikan ainihin wato sayyidina hasan bil madina wa tabahu babu ta'u wa taba'ahu ha'un adadun kathirun mutane da dama suka bi shi akan wannan duk da yake mutanen da suka bi shi ba mutanen garin Madina bane galibi mutanen ƙauyuka ne da mutanen kasar Makka ƴan Madina sun kibin shi suka ce a'a mu mun gwada wannan tawayen an yi da wani an yi da wani ba mu ci riba ba da haka ba za mu yi ba yadda abin ya faru an ce gwamnan Madina ne ya fita ya tafi Bagadaza dan ya je ya kai mu mubaya'a ga sabon halifan nan kafin ya dawo kawai sai wannan mutumin rana guda kawai sai ya sako fararen kaya dan dama su banu abbas tana son kai fada da su su ganka da farin kaya alamar baka yin jam'iyyar su kenan ka saka irin kayan su bakaki dai go ya saka farin kaya ya gona masallacin juma'a sai wasu wawaye ko su suka fara kabbara suka fara kabbara suna mika mai hannu suna mushin baya da ya ga mutane sun da sai a shi abin da gaske ne kawai sai ya ce to shi ma yanzu halifa kamar wasa ya zauna a garin madina yana so a ba mushi baya a yi daga baya ya fi shi ya tara masallaci ya hana kowa shiga masallacin annabi sai in kai mishi baya wajen mako biyu ba a sallah a masallacin sai mabiyan shi kare suke sallah masallacin jika mazala ne wani abin ba daidai bane ina fata mun gane wannan Allah ya gafata mishi ah, ya ainihin wajen wata tara ana rigima da shi kamar za mu zo mu ci kafin da karke a kashe shi kaga yan shi'a ba sa yin tunawa da ranar da aka yi shi kamar ka ce shi ba ba jinin manzo Allah bane ko kuma bai mutu wajen gwagwarmaya ta kwato mulkin Ahlul Bait eh, a shi eh, shi ai shi ai jika manzo Allah a ai duk gwamnatin da ba ta abin nan ba duka suna ba sa yi ba sai da wannan gwamnatin bai ta ba ai duk wata gwamnati suna ganin in fa wannan ma da suke cewa ta yi amfani da sunan Ahlul Bait ta kai mulki kuma ta hana da mulki wa haraba al-asakira allati bil madina ya yaki sojojin da suke madina wa qatala muqaddamahu Khalid al-Bariri ya kashe komandan su mai suna Khalid al-Bariri summa ta'ahaba sannan yin shiri wa kharaja fi jam'in ila makka ya fita cikin tawagar shi zuwa kasar makka faltaffa alaihi khalqun kathir halittu da dama suka taru a gaban shi fa aqbala alaihi rakabul iraqi rakabul iraqi sai ga sojojin ƙasar iraki su banu abbas ɗin kenan sun taho ma'ahum jama'atun min umara ibn abbas bi uddatin suka zo da shiri wa khayl da dawakai faltaqaw bi fajjin suka haɗu a fajj sunan wuri ne faqutila da husayn fi mi'atin min ashabi a kashe shi da ɗaruruwan magoya bayan shi waqutila da hasan ibn muhammad ibn abdullahi ibn hasan alladhi abuhu alladhi kharaja abuhu zaman mansur aka kashe wannan mutumin mai suna Hassan dan Muhammad wanda baban shi ne Muhammad ibn Abdullahi ibn Hassan wanda baban shi shine ɗaya daga cikin da suke masu tawaye mun karanta a baya shi ma aka kashe shi yana cikin rundunar waɗannan mutane wa haraba Idris ibn Abdullahi ibn Hassan sai kuma Idris dan uwan shi kenan Idris dan Abdullahi dan Hassan shi kuma ya gudu ila al-Maghrib ya taho kasan Maghrib nan maroko fa qama ma'ahu ahlu Tanja tanjayin tana cikin kasan morocco ne har yanzu sunan garin kenan har yanzu jiha ce a morocco mutanen garin suka tarbe shi suka anshe shi suka ba shi wuri suka sa shi shugabansu wa shura jaddu shurafa'il idrisiyi akwai daulatul adarisa daga cikin daulolin musulunci kanana a ƙasar maghrib wannan shine kakansu idris ibn abdullahi zuwa gare shi ake danganta su shine yace kaji shine kakan waɗannan sharifai da ake ce musu al Sun summa tahayyala rashidu. wa ba a saman samma su? sannan aka zo zamanin haruna rashid bayan hadi ya wuce haruna rashid ne ya samu wani dan cia ya tura shi ya je ya samu shi guba a abinci ya je shiga cikin jama'a shi aka yi gwagwarmaya da shi aka yi zaman fada har ya samu shiga a shi ya zo saka mashi guba ya sami guba abinci ya ce mutu kama ba da ibnu idris ibnu idris wata mallaka mudda duniya kenan makwantar rikici na ganin ba za mu shaka duniya makwanta rikici da da abin da kuma kashe wani to kai ma ba za ka mutu tara ba za ka tabbata da ka kashe eh, wa ya buka wajen rabbi ka zai jalali wa ikra na sai wa usulul fiqh malam ya yace qawlu ikhraju shay'i al muradu bil ikhraj izharu ma'ana al mubayyan lil mukhatabi wa idahi yace abinda abin da yake nufi da ya ce wal bayanu ikhraju shay ma'anan al ikhraj izharu ma'ana al mubayyan fito da ma'ana abin da ake bayani lil mukhatabi ga abokin magana wa idahi ay wa idahi ma'ana al mubayyan wa hadha ala anna al bayana yutlaqu ala fi'l al mubayyan wannan idan muka dauki cewa shi al bayanu din aiki ne da almubayyin nassin da ke yin bayanin shi ke aikata wannan wa huwa tabyin shine aikata bayani kama mama wa qawlu da yace kuma min hayyidil iskali ai min sifati wa halil iskali fitar da maganar daga yanayi da kama da matsala wal iskalu abinda yake ce ma iskal huwa khafa'ul muradi koyewar abinda ake nufi bi haisu la yudrakul maqsud min al lab ya zama ka karanta magana baka gane me ake nufi ba gane me ake nufi me Allah yake nufi da yace kaza me manzon Allah yake nufi da yace kaza wannan shine ishka malai ci gaba da cewa qawluhu ila hayy tajalli ay adh-dhuhur wal wuduh at-tajalli shine fitowa ƙarara da bayyana wa dhalika yatimmu bi bayani sifati aw al-miqdar au ta'ayin mira murad wannan yana zama mutajalla ne idan aka samu bayanin siffa ko bayanin miqdari ko ayyana abin nufi kamar yadda muka ji misalai a baya au gairu zalika mimma yuzilu ijmala kama taqaddama ko dai wani abu da ke kawar da wannan ainihin dungu kamar yadda bayani ya gabata qawluhu da kuma yace wal mubayyin nan kuma da wasali ah, wal mubayyinu aminku wal mubayyin ismul fa'il huwa nassu nassu shine mubayyin huwa bi kasril ya'i al muthanna al mubayyin zaka mai ya'un mai digo biyu din nan wasali kasa wa huwa ma yahsulu bihi bayan shine abinda bayani ke faruwa ta hanyar wa qad dhukira anna al mubayyin lil mujmal huwa al an ambata ko kuma waƙar zakara ya ambaci cewa abinda ke bayanin mujmali shine nas wa zahiru annal fi'la la yaqau bihi bayan zahirin wannan magana shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baya bayyana baya zama bayani domin nasi sai dai magana aiki yana daukan ta'awili mu gane idan manzon Allah ya faɗo ta magana sai magana ba a fahimce ta ba idan aiki kawai aka samu da a zahiri yake bayyana magana ko to wannan aikin koda yayi tafsirin ta ba nasi ne a akan ma'anarta abinda yake cewa ke wannan zahirin magana malamin usul fiki ma'ana idan maza wasu alaihi ya faɗi magana a wajen wani aiki bai zama nasi akan fasara magana kamar misali da ya hana da cewa karka sha ruwa a tsaye to yanzu wannan karkasha haramci ne ko markaruhanci kaga akwai ijimali ko to aikin da yayi na shan ruwa shin zai fassara ya zama nassi akan cewa hana sha din makruhi ne ba zai zama haka abin da yake cewa ke sai dai ya zama zahiri akan cewa wani yanayi na iya halasta a sha a tsaye sai zama wannan yanzu aikin ya ba da mafita ga wanda ya samu kanshi cikin kunci irin wanda annabi ya samu kanshi amma bai rage fadin hannun ba domin ba nassi ba ne don shi nassi sai magana banda aiki ina fata mun gane zama. in ka ce misali na tafi sabon gari sai kuma aka ji ka ce kawo a caɓa kuma ga ɗan a caɓa ya yi hanyar cikin gari da kai to yanzu wannan aikin ko bai fassara wancan ba nan ba ba ne nasin ka shine na tafi sabon gari dan aikin zai daukar ta'awi aka ce to mun ga yayi hanya cikin gari a ce ta yi dan a taba ne ce bari in sha mai za daukar wannan fassara ta yi cewa yi bari na an shoni wani sako a kofar doka ta yi sabon garin da yake nufi ba wannan sabon garin ba ala wani sabon gari ne a hanyar kaduna zai daukar wannan ta'awila din ko maka ka gana na tafi sabon gari zai da kita wuni ba sai abin da aka fara to da haka magana ce ke zama nasi da aiki ka gana daga cikin kwabar da mutane suke sosai a cikin ilimi aiki na fassara ainihin wato maganganun maza su islama top yana fassarawa amma baya zama nasi akan cewa wannan aiki shi kadai ne ma'ana shi don ana samun maganganu da dama da manzala yake kuma wasu ayyuka su zo a akasin haka manzo Allah ya ji matar shi Umma Habiba tana addu'a cewa Allah ka tsawaita ran mijina manzon Allah ka tsawaita ran babana Abu Sufyana ka tsawaita ran yayana Muawiya yace Allah ki shu kina addu'a kan abubuwan da an riga tun an gama su ba za a canza ba da maki ki addu'a ki ce Allah saki cika da iman ya cikin sai muslim kaga zahirin wannan manzo Allah yana yin addu'a ce Allah ya tsawaita kwanan waliki zahirin shi amma kuma shi kuma yayi ma irin wannan addu'a uwar anas ta da shi ta ce to ga yaron naka ya manzo Allah ka mai addu'a mana ya ce Allah ka tsawaita kwanan shi Allah ka bashi iyalai Allah ka bashi wadata kuma ya tabbata ga anas hadisi a cikin bukhari yanzu wancan magana ne wannan kuma aikin yin addu'a ne to ya kenan malamai suka ce idan mutum yana yaro za a yi mai addu'a a ce Allah ya tsawaita kwanan shi don anas yaro <laughs> wadancan kuma idan mutum kuma yana babba da annabi da mu'awiya da abu su da duka manya ne ba sa bukata wannan adda ba ta riga huce wuri misali daga cikin fasara kenan wasu kuma suka ce a abinda fasara take nufi shine ana iya yi amma kai ya zama da'ab ana iya yi amma kai ya zama al'ada a ita cewa Allah ya tsawaita kwanan wani don ba shi ne asali ba abinda yake ne asali da manzan Allah yi wa Anas addu'ar bai takaita kan tsawon kwanan ba sai da ya faɗi abubuwan da za su zama alkhairi ga tsawon kwanan wadata da karanta wanda yi, da iyalan da Allah ya bashi dan mutum ya tsawon kwana bai da 'ya'ya bai da jikoki sai ya shiga cikin kunci da bala'i zai zama babu mai kuɗa da shi haka in yi tsawon kwana ga talauci haka in da tsawon kwana ga jahilci kenan ba tsawon kwana ne asali abu ne ma ba albarka kwana irin imamun nawawi ko shekara 43 ya a duniya amma ji ayyukan shi al-imamu shafi shekara 55 a duniya ji ayyukan shi to shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 63 a duniya amma ji ayyukan shi duka wannan aikin shi ne gaba ɗaya duniyar nan alaihi salatu wallahi wa salamu fil akhirati wal ko kenan ba wai tsawon kwana ba kadai tsawon kwana mai albarka malamai da sun gano akai a shahid shi ne asali hanin na nan amma in ta kama ko wani dalili kamar yadda suka ce manzo Allah ya hada wannan adda ne tatayiban li nafsiha da ya ce mata kai aini ba na adda Allah ya tsoita kwanan mutum ba ta ji daɗi ba dattijuwa ce da manzo Allah ke zuwa gidanta ya kwanta ya ci abinci ta mai kwaɗan dinkin da rama ya ci har ta dinga eh, shafa su tana goge zafi shi shi butuli ne za ta ce maɗanta adda ya ciya ah, manzo ba butuli bane gannan sa nan da yawa za ka gansu a cikin sharhin nawawi da sharhin alimamu, imamu iya da sauransu shi yasa jama'a daga cikin abin da nake makaina nasiha da sauran yan uwa ne mu daina saurin fassara hadisan da kawai muka ci kamar da ba a gangancin fassara ayoyi sai ka ji maganan malamai game da su ko mu daina gangancin fassara hadisai da cewa ga ma'anarsu ba tare da mun ji magana da malamai suka fara kansu yanzu ka duba ka ga ibnu hajarin da irin mausu'ancin iliminsa in kana karanta fatul bari sai ka ji ya ce a baya na ce hadisin nan ga abin da yake nufi amma yanzu na dawo daga kan wannan magana yayi irin wannan ya fi so 50 a cikin fatul bari a baya na ce wannan hadisin waye ne ya inganta yanzu ina ganin ba haka bane da kanshi wato yau da gobe binciken shi na karuwa tun eh, tunda shekara 26 yana rubuta littafin shekara 26 kuma is not a small uh, amount of time ya ishi mutum tunanin shi canza ya ishi mutum ya gano kurakuran kanshi ya ishe shi ya zama yana da khibra min mimma kana yambaki misali yanzu ka mai da kanka kamar shekara 16 baya uh, you are not the same person intellectually and otherwise ba zai yi ka zama ɗaya ba hatta girman jikinka da halittarka ba ɗaya ba ce so akwai abubuwa da dama da muke ganganci da ma yanzu abin na zo ne a karatu ya bani tausi lafazin sami'an aka mai tambaya akan me yasa ya zo a wani waje muta'addi kai tsaye a ƙur'ani wani waje kuma muta'addi bil ƙadis qad Allahu ƙaula kaga muta'addi ne kai tsaye gashi ganin kuma yake ta wajen cikin kuma. tasma li qawlihi tasma me yasa ba a ce qawluhu ba kamar da aka ce kad sami Allahu qaula dan kuma tasma li qawlihi akwai kuma inda yake zuwa da bihi kamar inda yake cewa ah, ah, kamar eh, a ce wani sami abi eh, akwai yadda a ƙwararri shi mako eh, asmi bihin ko da ke wannan abin nan ne af'ala tafdil kamar aka ce sami abi fulani tasma bil mu'aidi misali a kar magana an tasma bil mu'aidi khairu min an tarahu akwai wannan lafazin shi ma qur'ani wanda yazo da ta'adda da bihi eh. to irin wannan yanzu me ma'anar shi misali sai ya ce ai dama lafazin yana zuwa yana ta'adda wata rana da kanshi wata rana kuma da harafin jarra hada buga misali ko misalin daidai ne kaman lafazin ah, shakarahu da shakara lahu da nasahahu da nasaha lahu ya ta buga misali sai gaskiya ne malamai sun cika kasan nan wallahi sun cika kasan nan ba haka bane kuma a karatu asali lafazin sami'a muta'addi ne kamar yadda kar sami Allahu qawlan lati wancan sami'a ay tasma li qawlihim irin magana da muka kwanaki ne akwai abin da malamai suke ce ma at-tadmin eh, me ma ayar, wa ita wannan ayar ya ne farkon ta ma tasma li qawlihim ka annahum khushubun da ku, kar sami Allahu abin nan ne ku ko eh, munafiqun tujibuka as-sama wa in kulu yawa wa in kulu in suka faɗi zance tasma'a li qawli bi ma'ana tasgha li qawli shine ma'anar shi sami'a anan bi ma'ana tasghani ba kawai mujarradin ji ba sanya kunne dan ka gano kuskurensu tasma'a li qawlihi ka annahum khushubun musallaba dan ka gano me suke nufi munafiki ya magana da ji ko ba za ka gane me yake ne da haka saboda tadmin na wannan ma'anar lamun din amin ma'anar uh, tasga wanda shi kuma baya ta'adda kai tsaye shi sa harafin jarran ya ɗauki wancan kamar yadda suka ce ya Musa lan nu'mina laka me yakon lan nu'mina bika wannan kuma shi ake ce mata nawo me yasa suka ce lan nu'mina laka ai lan nusaddika ko lam nasma laka ba za mu yadda da magana da kake ba shine ma'anar imani ana domin ai suna cikin al'ummar shi mu'minai lan nu'mina laka hatta tunzila alaina sun riga mu'minai ne amma suka ce ba za mu imani ba ma'ana la nusaddiq cewa ka je kai magana da Allah to wancan kuma an tasma bi fulani aka ce sami abi kamar da annabi ya ce la yasma'u bi nasraniyun wala yahudi ko to in aka ce sami'a bihi shine abinda ba kai kaji daga mutum ba wani ne ya gaya maka duk abinda aka ce wane ya faɗa kai ba kai gaya maka ba za ka malabar sai ka ce sami'tu sami'tu anhu kaza ko sami'a bihi jin labarin abinda wane yake akai kaga duk wannan sai mutum ya a arabiya da ya gane wannan lil asaf mu yanzu malama da suna masu ga arabiya su ba wai malaman arabiya ba tutu wannan asaf ne khalis kama a ce ne a samu yan boko suna suka turanci ingilishi ce a duk malaman turanci ba tutu to da me suke takama su me yaran ilimin su almuhim dai a tace a san abin da ake Allah shi yarda sai ya ci gaba da cewa ah, wa zahiru anna al-fi'la la yaqa'u bihi bayan walaysa kadhalika zahirin shi shine fi'li baya zuwa da bayani C amma ba haka bane bal yahsulu bihi baya. bayani na faruwa tare da shi kamar sa ba'd al-amsila wa sayati ba'd ba'd al-af'al kamar da za a zo a ji anan gaba babul af'al wa qawluhu an-nassu ma la yatamilu illa ma'anan wahidan nassi shine abinda bai daukan ma'ana sai guda daya lamma arrafa al-mujmala arrafa al-bayana wa arrafa al-bayana dhakara an-nassa sai ambaci nassi wa huwa shine li'annahu هو المبين للمجمل lil شي نسي shi nasi abinda yake bayanin mujmal wa huwa lughatun lughatan ibaratun an zuhur haka ce al-mubayyin shine abinda ya fito da komai fili wa minhu summiya wato shi nasi abinda ya fito fili wa minhu summiya kursiyal arusati minassa daga nan ake ce ma kujeran amarya kursiyal arusati minassa shine podium ko karaga yanzu nan jama'a wannan larabci da ku kuskure a cikin shi arusa da ya ce. wannan ba larabci ba larabci ne muhdath kamar yadda wannan suka bayyana a cikin mu'jam din su ne akwai mu'jam na majma'ul lughawi na qahira shine wannan uh, mu'jamul wasit sun bayyana cewa wannan kalma ce wadda take ainihin wato muhdatha haka na a cikin littafin abul wahsh al-maqdis mai suna ah, ghalatu du'afa min al-fuqaha ghalatu du'afa min al-fuqaha kurakuran masu rauni cikin malamai irin waɗannan da muke da su yanzu ga ya bayyana cewa arusa daga cikin kurakure arusatu ce ta mace arusu namiji a arus ne duka da namiji da mace duka arus namiji arus ta mace arus kamar da al-imamu jauhari ya bayyana a cikin as-sihah haka al-imamu al-azhari a cikin littafin uh, tahdhibul lugha haka al-imamu murtada zabidi a cikin littafin ainihin wato tajul arusi min jawahirul qamus haka ce arus to shine wato mijin da kuma mata kamar da zauju miji zauju mata zaujatu shi ma irin wannan wa in aradtum istibdala zawjin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjaka aljanna ba ce wa zawjataka wa zawjaka aljanna asalin larabci mai kyau jama'a irin na qur'ani ba a saka tawo amma wasu mutane suna sawa ko mun gane da kyau jama'a to in aka ce kuma aris aris shine ah, abin nan walima din okay urs ko urs shine walima aure ursu shine walima aure akwai kuma irris ne irris shine dakin amarya shi kuma shi ake cewa irris irin wannan sabon dakin da ake amarya mai fenti da sabon gado da kanshi go <laughs> akwai kuma jam'in arus nan maza sai a ce urs angwaye urs idan na mata ne sai a ce ara'is amare kenan ko sai dai kaga a Hausa wannan jam'in jam'i ne da yake ya saba ma'anar shi a Larabci da aka ce angwaye da ango da abokan shi amma a Larabci aka ce urus ana nufin kowa a matsayin shi na ango ba tawaga ango ba kamar yadda aka ce amare ko amare ya tawaga ta Hausa amma a Larabci a ra'is amare ne kowace da mijinta kuma a larabci da ma kalmar urs tana kaucewa daga daga macen da mijin da zarar sun kwana ɗaya sai dai a dinga ce mata ita a dinga ce mata al'irsu al'irsu ita ce duk matan aure sunanta al'irsu ma'ana daren farkon nan shine kawai ake kiran ango da suna ango agun larabi amma kaga mu a kwalta dinmu za a gada yana ce mashi ango ita ma haka har sai an gaji girci musu ko ko kuma an ga sun fara fukacewa suna kuma <laughs> cikin eh, sauran mutane babu dan wannan nasu din na angwantaka da amartaka a tare da su akwai dan nasu da ake gani haka dan wani eh, abin nan dan wani kwarjini haka din ina su gani silahan arrafahu bi qawlihi la yahtamilu illa ma'anan واحدا aka ce yace nassi malam ya yi ta'arifin nassi da cewa shine abin da bai ɗaukan sai ma'ana guda ɗaya ah, kamar da muka faɗa annasu lokatan sun ce arraf ko to eh, kamar da zuwa cikin hadisi manzo Allah yake aka ce manzo Allah yana tafiya daga arafa an taso a hankali wa idza wajada fajwatan nassa nassa bi ma'ana rafa'a khuba dabbati sai ya ƙara sauri sai ya daga saurin da take yana tafiya a hankali ya ja mata abin nan linzami ko idza wajada fajwatan sai mai labari Jabir ya ce nassa ai rafa'a sayra sai sake ta tafi da su to shine ma'anan annas raf'u wa qawluhu ma ay lafdhun la yahtamilu وقوله لا يحتمل إلا معنى واحدا أي يدل على معنى واحدا واحدا فقط ينالون معنى كدي ولا يحتمل غيره بيدوكم وتمعنى وهذا هو النص الصريح shi ake ce ma annasul sarih akwai annasul muhtamal akwai kuma annasul zahir ko annasul marjo ko annasul raji da akwai su kamar misali da zai ce qala ta'ala Allah ya ce muhammadur rasulullah fal ayatu nassun sarihun fi anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah wannan aya nasi ne karara akan cewa manzon Allah annabin Allah alaihi salatu wallahi wasallam kaga ba za ka hada shi da nassoshin da ba sa nuna haka misali maryamu da aka ce wa auhaina ila wa musa ke ko wa auhaina ila ummi musa an irdi'i an ardi'i ko kaga yanzu wannan yana iya ihtimalin annabta dan annabawa da dama Allah ya ce wa auhaina ila fulan auhaina ila fulan ita ma aka ce wa auhaina ila wanci amma ya tabbata ba annabiyar ce haka uwa annabi eh, Isa da har mala'ika ya zo mata ya magana da ita ko ibn hazmin anan ne yana daga cikin kurakuran shi masu ban mamaki ya ce ai annabi ya ce duk shine kan gaba a waɗannan 'yan zamani masu ƙoƙarin shigar da mata cikin annabawa Allah ya gafarta musu eh, eh za su ce da taglib ne wannan da aka ce ma'arsa na nuka mulka ila rijalan sai su ce da taglib ne ai mafi yawan maza ne al-hukmu na'am sai ya ci gaba da cewa wa qawlu ta'ala da kuma faɗin Allah da yake cewa lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wanda suke ma matansu ainihin wato ila'i sai wa matansu yaji to su jira wata gudu ila'i kenan ko fal ayatu nasu fi qadari muddat tarabbus wannan tana nuna tsawon lokacin da za a jira kaga ba za ka duka wani misali da annabi ya ce la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani quraiza yanzu wannan ba nasti bane akan mas'alar ko tunda kowa an samu mutane sun rabu gida biyu game da fassara kuma za Allah bai da kowa kan fassara shi kaga wannan shine an-nasr rajih wanda kowa ke aiki da abinda fassarar shi ta rinjaya bayan ijtihadi ba fassara da kawa Sabon kowa wani ya fahimci cewa abinda manzo Allah yake nufi ai sauri a kai can amma da sallar ta riske mun yi ta wani kuma ya fahimci abinda manzo Allah yake nufi ko mun yaya kada mu bari sallar ta riske mu akan hanya ko ta riske mu kamar ita sai mun je can kaga sabani ne wanda yake suri ko lafzi dan magana tana nufin sauri ne nukatul kilabin din shine a ina ya kamata mai sallah in ta riske mu ko ko mu jinkirta sai mun kai to nan ne sai aka bambanta to irin wannan shi ake ce ma annasur raji in za ka yi magana sai ka ce nassi ne wanda yake rajihi ga wani zuwa ga kaza ga wani kuma zuwa ga kaza wa qala al-qadi abu ya'la wa sahihu an yuqala abin da yake gaskiya sai a ce annasu ma kana sarihan fi hukmi min al-ahkam wa in kana al-lafzu muhtamilan fi nassi ne abin da zo karara ya faɗi wani hukunci ko da kuwa magana a zahirin ta na iya ɗaukan wani abu daban walai samin shartihi Allah ya da illa ma'anan wahida bai daga cikin shartin nassi ya zama bai ɗaukan wata ma'ana sai ha za ya izu wujudu saboda wannan na da ƙarancin samuwa a ce abin da bai ɗaukan wata ma'ana sai kwaya komai yadda kake ganin shi wani na iya mashi fasara daban Allahu la ilaha illa huwa ma su ibnu arabi sun mata fasara anni ana Allah la ilaha illa ana sun mata fasara da haka wa khataman nabiyina sun mata fasara da min ba'di wa bashiran bi rasulin min ba'di ismuhu ahmad sun mata fasara da to kaga samun abin da bai daukan wata fasara kwata kwata a duniya sai kwaya daya yana da wahala magana da ka faɗa yanzu nan sai a je gaba a fasara maka ba haka kuma wanda ya fasara ya ce a ah, dole ka yarda haka magana ka take ne ba kuke ba kutu lauyoyi ga kuna haka kuke mutane ku ta canza mutane maganganu <laughs> muwa muna yi wannan linguistics akwai abin da ake suke cema deconstruction za a ɗauki maganar mutum a ta ya ƙwanƙwana ta a bata ma'anonin da shi ma bai ma taɓa mafarkinsu ba kuma a mai examus sai su ce ai wai in ka riga ka gama magana magana yanzu ba mallaka ka bace mallaka masu saurari ne suna da yancin abin suka saurara su fassara shi da suke su kaga wannan duka ja'ifa ce ja'ifa ce wannan wannan amma akwai shi a cikin ilimi na boko Allah ya tsare malai ci gaba da cewa wa zahiru anna hadha an-nassa ghayru sarih wallahu a'lam abinda ake nufi da irin wannan nassi shine a ce nassi wanda yake ba sarihi ba wa yutlaqu an-nassu inda al-fuqaha ala kulli ma warada fil kitabi was sunnati annahu nass duk abin da yazo a cikin qur'ani da sunna malamai suna ce mishi nassi haka itlaqi am fa yuqalu lana lana an nassu wal ma'na sai ka suna cewa da nassi kuma da ma'anarsa ko kuma kaji an ce wani su shari'a mutadafira bi zalika nassoshin shari'a sun zo da yawa akan haka ma'ana ayoyi da hadisi sun zo wannan kuma fi muqabilil qiyas ke wa huwa bi hadha al-istilahi yuqabilu al-ijma' wal qiyas haka ce akwai nassi akai ma'ana akwai ayoyi da ke goyon bayan abu wa qawluhu wa qila ma ta'wiluhu tanzilu hadha ta'rifun akhar lin-nass wa qawluhu da yace ta'wiluhu ai hamluhu ala ma'anahu wa fahmul murad min wato a dauke shi akan wannan ma'anar a fahimce shi akan haka tanzilu ay bi mujarrad da zaran nuzuluhu yufhamu ma'anahu da zaran ya sauka kowa zai gane duk abinda da zaran an ji za a gane sai a ce mai dasu wala ya tawaqqafu fahmul muradi ala ta'wil ba a jiran fassara shi sai wani ya fassara maka ai ala tafsiri annahu la yahtamilu illa ma'anan wahidan kama taqaddama wa tariful awwal allazi zakarahu almusannifu a min hadha tarifin can na farko yafi wannan kaiwa matuka da anna hadha qad yadkhulu fihi adh-dhahir domin shi ma zahiri yana iya daukan wannan ma'ana da annahu mujarradu sama'i mujarradu sama'i yufhamu minhu ma'anahu adh-dhahir min ghairi ihtiyajin ila domin da ka ji shi ainihin wato gane ma'anar shi da zaran ainihin kaji shi ba tare da ka buƙaci zuwa ga wani abu wa in ihtamala ghayrahu marjuhan koda ku dade ko ta ma'ana daban amma mara inganci wa li anna hadha at-ta'rif yushiru bi anna al-mass fihi ta'wil domin kuma wannan nabiyin yana nuna kaman akwai ta'awili a cikin nas fassara da yace ta'awilu sai a dauka akwai ta'awilin kenan wala saka zalika ba haka abin yake babu ta'awili wa huwa mushtaqqun min minasati al-arus kaga asal larabcin ba arusa din wa huwa al kursiyyu yushiru dhalika ila anna an-nass fi wuduhihi yushbihul arusal jalisa yana ishara akan cewa nasi wajen fitowa shi karara yayi kama da amarya aljalisa wacce ke zaune ala murtafa'in a wani ne wanda yake madaukaki murtafi'in la takhfa ala ahli in za a yi biki yadda ake biki a zaune da amarya kowa na ganin ta dinnan a sama akan wata karaga kowa na ganin ta ba ta buya ga kowa wala ya tabi da an takuna ghaira hahiya kuma tayi kwalliyar da ba za a kasa gane ta da ka shigo abin nan falon da ake wani taro na amarya da ka ga amarya ka ta. so tana da kwalliya imtiyaz ta da distinction akan sauran mutane ko ba ka bukata a ce maka wannan ce amarya kaga gwaggwaranta da abin nan da kyalkyalin da take yi watakila da fara'a da zane-zane ko an kewaye ta akwai dai ƙara'in da za su gwada maka cewa wannan ce amarya ko mun talauci da kuma da ƙauyenci kuma كذلك النص في ظهوره الذي لا يتمل إلا معنى واحد هكذا النص yake shi ma gidan gane da bayyana su bai daukan ma'ana sai kwaya والظاهر أن المراد بقوله وهو مشتق من مناسة العروس الاشتقاق المعنى yana nufin ishtiqaqul ma'anawi ba ishtiqaqul hissi ba kamar yadda shi ya bayyana a fakara ta sama a ishtiqaqul ma'anawi wa huwa ishtirakuhuma fil madda dan sun hadu a wajen aisalin kalma wa hiya madatul asalin kalmar kamar da muka ji a baya na sa sa allazi ma'anahu al-irtifa'u daukakuwa wa dhuhur da fitowa fili lal istiqaqul istilahi ba ishtiqaqi na istilahi li anna minassa bi kasr al-mim ismu ala minassa to ismu ala ne sunan abin aiki dan ah, daga cikin mawazin na ismu ala dama akwai ainihin wato kasara kuma da ake cewa miqas almakashi ko da ainihin wato miqad eh, abin nan guduma ko ko eh, chisel haka eh, ainihin wato abin nan mibrad kuma kamantar suna nan da yawa to irin wannan yace mushtaqqun min almasdari wa huwa nas an ciro shi daga masdari ne walaysa an-nas mushtaqqan minhu ainihin nasi ba daga wancan min nassa aka ciro shi da annal masdar la yushtaqu min ghairi domin shi nassi ba a ishtiqaqin shi daga wani sai dai a ishtiqaqin wani daga shi shine asali sai dai ai driving wani abu daga gare shi Allah sai bal yushtaqu ghayruhu minhu wallahu a'lam kamar yadda muka ga shi kalmar nassi shine asali min nassa far'i ne daga nassi to bai yiwa a ce ainihin wato matsayinsu daya sai dai alaka ta ishtiqaqin kamar yadda ya ambata za mu tsaya nan insha Allah afwan mun tsawaita fiye da lokacin da muka saba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik